lala bakin maciji kare ya kashe ba zai kashe ba war yawo an fito a reni mu je biki na za a je ai yau yawo na mai dalili ne yau baka san ranar zaben gwamna ba to me zan zauna a gida ku na in fita da wuri ba wasu ma ba su yi da kara'in bacci ba yake fita zaki tafi dan to zauna ke ne a gwaigwai karfe karfe hudu ma ake zaben au to kwanta a gida ai ba kai karfe bakwai na je na kasa na raka na tsari. ko hukumar zaben ma mm. ba za ta fito ba sai karfe biyu da wani abu. Haba a gaya maka? eh to lalle ku lalle ku ka karanta ba daidai ba ka fita da wuri karfe bakwai shine za ka zaɓi wanda kake so amma ka zauna gida karfe hudu ka da ballot paper ya kare sai ka gaya min wa za ka zaɓa sai dai ka faɗa a baki baka ba shi gudunmawa tunda baka zaɓe shi ba amma in ka je ka Habiba saurara ni ne mijinki ni nake auren ki ba ki yaya kina bude mun baki ba kamar in matan campaign to zancen aure da in ma campaign din ne maka ai ne daidai ai gwanina na ne na gwanin wani ganawa waye gwanin nake kai ma ka san sunansa mai mala <laughs> dan mutanen ko oh, shine gwanin ki tuna mun gwanin da ba ta san shi to ki ce mun hada a kwana kawai a ah, to zancen kenan to abin da nake so da ke hmm. ki bari karfe biyu ta sai ki fita waye ni zancen auren ka yana nan fa ka ajiye shi yanzu ni zan tafi zaben gwani da kuma ba za ka takura ni ka hana ni ba wai ina katin zaben ki ne akwai shi mu gani kike ta wani ƙarya ko katin zabe ba ki da eh lalle na yadda to darajar wannan tunda har kika yi wannan alkawari zaki zaɓi mai mala hmm. naga katin zaɓen ki ba zan baki wani abu zancen kake so an ce daga roya iyali gashi ke saboda kin san gun zaɓe akwai rana in eh. kika je ki dau 50 ki kawo min 450 kari jan kan ubancan ga kuɗin masu yawa yan ɗari biyar biyar maimakon ka irgo guda goma ka bani ko guda shida sai ka bani ka ce hakan ma da da hansu to gahi darajar bature gwaneri mhm. sai kuma gwanin nawa darajar mai mala yawwa a kara to mu ai kare miki a kara miki ko yayi ga nawa to kin ga mm. in kika tafi ki mm. samu malli da nan hajiya hadiza gaidan kin san su ne yanzu suka zo suke wayar da matasa suke wayar da mata bura mm. mai mala youth alliance forum su ne suke wayar da kan jama'a zo a yi jama'iya daga sama har kasa mm. in kika kuskura wani yake tare da ke zo miki kari aka samu mutum ya kauce wa jama'iya wallahi tallahi sai ya rena kansa haba dai kai ma ban kai ma baka sa na juya baya ba bare wani tubaruwanki daga sama har kasa ni ka tambayin na katin kuma naji kaji wanda nake so zan je zaba mai mala kai na naka koyi yadda zaka je ka jefa to ke ai ba ba ni ya kamata ki tsiye ba eh. tunda kin san mu zaben nan mu ne zabe ina da kati na ko mala'ika ce ki zaki sana gaba ba zancen mala'ika ni ma ai ba hakan bane ka zo ka tsiye ni kace sai na fitar kuma wannan soyayya da ke nunawa mai mala mai mala idan ba ba ka da katin kuri'ar zaka je ka jefa masa ya zama soyayya banza in baka zabe shi ba to ni ina ka shine da to ni barin ga miki kin ga katin zaben nan hmm. to kwantina da guda nake da shi da kyau haka nake kwantina ki je ki tambayi Hassan Shatima ko ki tambayi Tijani duk mutane ne da suke burabura mai malar a ranku su suka san ni nake da kaki ke ni fa balin ga miki dan tsabar siyasa mm. dan tsabar siyasa wallahi wani sai in ne atishawa sai dake ji atishawa tana good good <laughs> ai mu ne zabe gaskiya ne sai mun sai kin da maka layi yawa kuma kin ga da Allah banda fada wallahi in kika wuce in kika wuce karfe biyu aka fara sanar da zabi a rediyo biki dawo ba sai na kasa na raka na tsare ki kama min layi to ba matsala <laughs> wannan yar yi in ma bane ta ne ba akwai magana in batu na gwaneri saboda kai muke wannan abun don ku kuke wayar da kan jama'a kuma wallahi ina so in gaya muku burabura mai mala yur forum alliance duk mutumin da ya antifati wallahi in ba ku masa hisabi ba har duniya ta tashi ba mu ba ku a yi jama'iya